أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين يا ku mushrikai yanzu kuna cewa Allah ya riƙe ‘ya'ya mata daga abin da ya halitta kuma ya keɓe ku daga ‘ya'ya maza wannan wani irin rabo ne haka kuke rayawa.